Me zan gani? Kana da gani. Me ne wannan kake yi? Ado nake. Amma girma ya faɗi. Ban san ka shiga Daudu ba ya Alhaji sai ga min bayani ka ce ka koma Daudu. Sai ne maka fallan. Me ka magana Daudu a cikin ne dan Allah da Annabi? Me ya da ka da hoda to kana fa burbur suna hoda a fuskar ka. To yanzu ban da abin ki dan Allah dan Annabi malka. Ba zan yi ado da hoda ba tunda zan fita zance wajen budurwa. Ban hana ka ka tafi zance ba amma ka gaya min yaushe ban da ka min kwalliya a cikin gidan nan gani. Tun 1945 shine yanzu a kwalliya ta wurin jika ah. dan abun kunya gaba ka bashi ba baya ba ko ah, aure zan aure zan kara aure zan yi kuma yarinyar nan budurwa ce ita za ta yi kwalliya ne kuma zan yi mata buzu buzu ne ka kwani ban dan gogoje fuska ta ba kalle kalle kalle ka ganka a na gani tun da nake kallon sa ba gashi ba ba ka ga fuskar ka ba kamar ka sato tinkiya don mutuwa ta bada maka gishiri ke ce dai biki kula ba dai kina kallon kuma na kamar ina busa algaita ya kamata in shafa masa hoda shine kun abin da ya zaune da ni wani abu ne a ciki to shafa na a ji mana tun barka barka kar ka kara taban kaya ah, to ni ba ke kika siya kai da ka dan ai kai ba dan dauri bane na ga maka in kuma dauri za ka sai da kuma ka rago ka kwalliya in bude su in dauko maka wannan zan daga in kwalliya sai kira dauri wallahi ka kiyaye kanka kuna ma za ta harbe ka yau kana so ran gidan su waccan gobe kana gindin ka tanga su waccan to ce mu mutum aka gidan gidan ba irin wannan ne wani ma fa yafi wannan ai idan eh, dama gidajen masu kuɗi kake duk ƙarin arziki kake ne wake ba kuma magana ƙarin arziki ne mutum da aure zai auren jari auren jari auren jari za ba kuma magana auren jari auren jari ne a gidan ku me aka tara mu ta yi magana wani abu da ba zan mu da kake rawa kuma dai Allah ya kiyaye an je kunya an an ji ina son wannan addu'ar wallahi an ji zan fita in ce min Allah ya kiyaye ta na gode wallahi eh ha to ba ba ba kawai na kada na zuwa ba ba ba ai ko gidan ba liman mu ne sai an saurara Ka ce zara ka kasance shi sa ni das da ni wace irin wace irin ya kake me kake nufi kai sa na ne kenan ko ko me kake nufi zaka ce zaka wai ka da zaka yi kotu alaji ai naga ai kara nake maka dan kar a gan mu budu budu har a gan mu da ni da kai din mi ta sa san cewa dai a gaske eh, dai ya shirye miki ana da fuda ta da kake kara ni kake kara ko ko nake maka da na dauke ka tuka na a mota eh, haka ne ba to kake ka karga min irin wannan maganar ka ji abin da na gaya maka zuwa za ka je ka canza wannan kayan naka don ban tafi da kai haka ba domin yaran nan ba hankali gare su ba 'yan matan nan da sun ɗanka haka sai ka san ta idanu sai ta idanu su ba ni ba zan iya sa irin wannan kayan ban daga dama to alhaji amma ka a gama hajaran majaran da ni da kai ka je ka canza kaya ban tafi da kai haka ba ai ba hauka nake yi ba in tafi da kai haka yi musu na gaskiya kuma fa haka ne dan ko haka nake kamar ya ai kai ba zan maka ba to je ka canza kaya eh, ba mu kana je ka canza kaya ha haka kawai kaga shan yaro kai kai dambo ne ba kai musamman mu da kai ka je ka yara su ganka kuma kawai a shi kenan koma wajen ka ni ina tsaye bushu da ni saboda hauka Sim. Ah, mas qual que é, ka ga yanzu idan muka hmm. kama muka je hmm. duk inda muka shiga hmm. sai a dauka kana sai da dankali ne ko zaki wannan gaskiya ne mu shiga mota ko maka yi suka ba da ba matsala shiga mota shiga mota ai ba sanar ba ya alhaji ka saka kawo basa ko komai eh. mu dai ji Allah ya kama lafiya ai da ka nake so sallallahu alaihi wasallam ga kuɗi ga iya kwalliya kai alhaji kuma fa ka hada alhaji Allah ba mai tago wato alhajin Allah ina mai tabbatar maka yanda kake nan ka hadu babu wata ya da za ta ganka wata ba. to amma kai dan fo me ya so a ganinka alhaji shi dai so wato wani tsoro ne da yake yabanya yake lullube wato ko zuciya kamar yadda maiko yake mamaye koda ta lafiyayyar dabba za ka ga an farka tinkiya za ka ga an dababe ta da kitse ya mamaye ta gaba ki saboda ta koshi ta tumbatsa to shi ma so yana yin wannan tsaron imama ya kaga ya hana zuciya sakat sai a ji in ba a yi tunanin ka ba gaba ɗaya ba ba za a iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba da Allah dan fon tambaye ka bana. ya Alhaji Allah ya sana sai. wai kai daga wani ƙauye ka zo kuma wace makarantar firamare kai a ni daga daga mun da nake kuma na yi firamare ta cika haba ko da na ci yanzu kai banda shirmanka da da shashancinka wani irin so ne yake irin wannan abubuwan da kai ta bayani akan saka ya lajin Allah dan dai ka kwana biyu ne eh amma wannan sirrin ai sai tsakanin masoya su san san wannan kana da ra'ayin da na gaya maka tafiya ta riga ta tafi kai dan food driver da Allah rufe rufe baki da Allah da nabi mu karasa inda nake son mu tafi kamar shi haka ne ha wato kina jina? kauna sun kai akalla arba'in da hudu da yin aure a ba taɓa samun haihuwa to shi sa nake so in jarraba ka ta in samu tabbatarwa kaura kuma da ya samu dace in kika amince da ni ina alƙawari cewa zan zauna da ke da amana ke da mata ta zafi zuban lafiya. Alhaji ai na ɗauka wancan ɗan da ka zo nema wa auren hannu ke ƙoƙarin haɗa ka da babana. Dan fo? A wannan ai direba na ne ba ɗana ba ne. Ai na ce da ke ni ban taɓa yin haihuwa ban taɓa haihuwa ba. To, Allah ya sa ka samu. Amin, amin, amin. Hmm, amma gaba ba a nan ba. Da ma wancan direban naka ne sai yi tunanin zan yi auren shi don zamu daɗe tare. Ba kai mutuwa ku ne auren kai auren ta kaba ne. Ha, ha ba yarinya. Eh? Ai da zama a cikin talauci ai ga ki zauna cikin arziki. Gara ki zauna da mai arziki ko ke ma kyamun rayuwarki. Ai sai kai wannan kuma tunanin ka. Dabo. wallahi yau uba ka zaka shi yanzu in jarraba abin da wato don kodare ba yake gaya saboda su nan yan mata da kake gani na wannan zamani idan ba irin wannan kalamai suke ji ake gaya musu ba sai su bai da mutum ma bai san abin da yake yi ba Assalamu alaikum. Alhaji Alto ne mai akuri. <laughs> Assalamu alaikum ya ke zunzurutun mazirarin zuciyata. Wanda a lokacin da damuna aka ce yau gashi marka-marka ta fara sauka ƙarshen nan zai baza gari. <laughs> To, a to, kuna hanyar za ku tafi to shi kenan to Allah kiyaye bari ma sake waya kan jiwa Allah kiyaye hanya ba wai su ne a hanya ba kai ne a hanya ta suko cewa wai dan Allah dan annan markake me yake da muke dan Allah dan annabi akan menene baka da aiki da ka kira wannan mazurarin zuciyarka sai ka kira wata ruwan sanyin kanka wannan kalma kalma yanzu ke tsofe tsofe da ke dan Allah na zo ina ga ga miki wannan kalma kai yaro ne saboda Allah kai yaro ne to ba ita yarinya ce ai da haka za a faro ta shigo cikin gida ke da can shekara da shekaru duk ba mun irin wannan kalaman da ke ba ah, mu a lokacin mu babu wannan lalacewa babu wannan tantalba tetan da wannan kalamal qabli ah. mummunan zance ba babu babu a lokacin kawai kalmar soyayya to ka ci gaba da yi mu zuba ni da kai a gidan nan dan na kyale ka ne zunzurutun mazarin zuciya wannan yariya da ke gani budurwan Allah da sai ya shigo gidan nan ban hana ka kai aure ba amma wallahi wannan yaudare yaudaren yan matan mu zuba ni da kai kai sarar ruwan da daji ka kauri mu zuba ni yau da ka ikon Allah wai marka to ita wannan tsohuwa ke ba ke ma cewa ma wato zaman da ake da ke ma taimako ne ba na yau da gobe haba marka to bari ka gani tunda kin faɗa ka ni dole ma in kira ta ma in mata a da lafiya tunda da tana kan tafiya unguwa ha Ina da ba da mamaki wallahi. Ina zuwa. ni abin da nake ganin ya kamata eh tun da dai ka gaza burbuɗo karaman nan na soyayya me zai hana ita wannan idan ta fito eh kirkiro labarai na ban dariya kamata eh yi mana wanda ta tsin tsira da dariya sai ta soka da wannan amma ta sukan so sha sha sha dan ku direba eh, eh. ka ba kuma sha sha a'a ba wai kai irin sha sha ba ina nufin dai to irin baka labari eh ka bata labari yi mata haka eh yana daga cikin dabarun yakin

eh ni ne kuma ya kamata kan gaya miki bukata ta da abin da ya kawo ni Mun fara baki labari mai daɗi wanda zai nishaɗantar da ki sannan kuma zai mu shiga wato harkar business ko eh gaskiya ne ni wani abu da ke yawan mamaki samarin yanzu da ke gani yin mafi yawan yanzu shashashe ne ba. ah to shashanci mana ka ga budurwa kana so za ka zo wajen ta me kuka yi shiga ta kamala waya kawai wani in gaya miki wani shi gauɗe sai ya tashi kawai sai ya tafi wajen wata budurwa yana zuwa ta fito kin ga haka a wani haka fa yake tafiya a wani haka yake tafiya wani shi irin wani gayin nan da ta fito in gaya miki ta ta tsaya suka fara surutu wani tudu wani gangare wai zai gaya mata sunansa ta ce masa to ai baka gaya mun sunan ka ba ai um, my name is kai kai wai wai haka yake gaya mata saboda wasu yake jawo hankalinta Gauda ne fa bai iya koyi ba sai shirme. Amma dai gaskiya ya bani dariya wallahi. A'a ai bari kawai. Wai dama kai ne ka aika neman izinin zance da ni a wurin iyaye na? Eh ni ne ni ne ni Altoba. Oh. <laughs> Ni ne. Wato abin sa na aika neman izini. Kamar yadda kike haka dinnan irin wannan baiwa da Allah ya ajiya nan. Sai na ga cewa to ni ko ba abin da ya bukace ya kamace ni. In banda lallabo zuwan aure mu je mu zama mu lafiya. Aure kuma baba? Aure da ni? Baba baba. Ya baba. Aka ce ɗanka mana ai san amincin aure shi ko don barkwanci da wasa da dariyanka ko? Zai kirgin mu. Sai ki rinka mai takina wani wai baba. Baba baba me wani magana baba. Baba baba. Ya kamata yayi ka je ka samu wata tsohuwar bazaura wanda za ta dace da kai sai ta aifa maka ɗa amma ni kuma ina ina aihuwa tsakanin ni da kai. Ya tsohuwar bazaura yanzu ina wata tsohuwar bazaura ina za ta zama haihuwa. an magana haihuwa kina magana da kuma ni da ke ganin nan ba da da ba da jika amma akwai tarin dukiya eh wanda in Allah ya sa kika da jika aure ni in kika shiga gidana sai abin da ranki yake so shi zaki ci sai abin da ranki so shi zaki sha sai abin da kike so shi za a yi kuma sannan bukata ce ta haihuwa ya dai baba gaskiya ka je ka samu da da kai ni ai ban mu dace ba baba kinga wannan sadafa da ke gani ba ba mun mu bane da kinga kinga eh a

to ka san me zan yi duk inda muka sake koma nan gaba zan dinga baka sanda kana rike ya fi sauki saboda mu ni na canza da kuruciya ta karba ta zai zo Hajji Amurka, wallahi can naga Alhaji Alto yana ta yadda girma an gaya miki duk da take unguwan nan ya gama zagaya. yanzu na wuce shi da wata yarinya cikasa suna ta shewa suna kilkilewa har wani jan fige yana tirza gaba Allah kai ne Allah wannan ta irin masifa ce ka girma baka san ka girma ba dole sai ka barar da mutunci kar kasa ana nuna iyalinka da leba a gari ai shi ne na gani kuma a matsayin ki na aminiyata bai kamata in yi shiru ba ya kamata tun wuri kiwa tukkan nan hanci sha'anin alhaji sai shi amma na gode asabe Allah ya san zan ɗauki taki. Tashi zan yi bar gidan nan kin san shi ba dogon kiwo ne da shi ba. Kar mu yi kicibis tun da ya san na gan shi ba raga min zai ba. Ina ga sai an raba mu. Ta gode asali. Ina Allah ya zumunci. Yawwa marka. Ta gode ki kai da gida. Yawwa. To gaskiya shi ma'u abin da ya kawo wurin gurin ki ba wasa bane. Ko ba gaskiya ba. Magana aure ce ta kawo ni gurin ki. in har kika yadda ni na amince kuma kin kwanta min a zuciya zan aure ki duk inda mutum yake bi na cikar burin iyalinsa zan bi ga na cika miki wannan buri matata na aure ta a gidana ba za a ci masara ba ba za a ci gero ba ba za a ci dawa ba ba da shakoko ba sai shayi sai shinkafa sai makaroni kaji kuma ko zabi duk wanda kike so shi zaki dinga ci kuma matata ba ta daura a tamfar kwari ba na riƙe wannan a zuciyata sai ingila sai holan sai kwadabuwa da sauran atamfofi masu kyau sau da ka a kwanciyar hankalin iliminki ya sa na ka ce lalle ya dace in zo in tankare ki muke na duk da cewa ban yi boko ba koyaya amma in dai karatun qur'ani ne sauka ta kusan arba'in da shida a qur'ani zabura da ya qur'ani a sauke ni sau arba'in da shida inda gaske kake zan faɗa gida to wannan ma wani abu ba wani abu insha Allah ina fatan dai za ki gaya musu gaskiya kuma ki nuna musu irin kaunin da nake miki ko ba gaskiya ba yanzu zan dawo jibi to madalla sai jibin to madalla yawwa Kani ke saurari, ko ta mun gyara gyara ta dai kamar ta ki jawo wa umar to ki bayanin ki mana ina ruwanki da ni ba kullum bane ke ji a yi bayanin ki ki nake ji tsakani da Allah abin da kake yi nake ka daɗa nana ta maka ba da kyautawa wai me duk kofar gidan da aka ce maka da yarinya budurwa a cikin gida sai an ganka wace irin rayuwa ce wannan ka je ka zubar da mutuncin ka ne ma ka zuba mun da rawa to sai yi laifi ne haba marka ina marka yani na rantse miki da girman Allah ni ban daina zuwa wajen budurwa ba wani abu ne a ciki can miki aka yi na lalata da su ni ba zo nake musu zancen banza ba ni ba zo nake in kama su wani kaul da ba da na shirme ba magana ce ta aure take kai ni gurin su saboda Allah idan aure zaka ban hana ka ba ai ba zai a haramta maka ba tunda ubangiji ya halatta maka amma ka nemi daidai kai mana hmm? ka je wurin sa'a ka in ka je waye zai maka wata magana a garin nan sa'ata haba marka ni da nake neman haihuwa sai kuma auro sa'ata haba marka dan Allah ke wannan magana ta Allah ce Allah ne yake ba da ita eh to amma kuma ya kamata a lalabe ta inda ya kamata haka kullum sai in je lalubo can wani guri ko sa'ata ba kika ce kai bakuwa tana falo tana jiran ka muje bakuwa to wai me take nema in ka je ka je to kina kai na miki wani wata bukata ce ake da ita ki rika ba sai ki na zo sai ki mun bayani ai ba sai wani ki sana ga ba Sanu, zuwa. Ina wuni? Ai, ya ce Gwamnati ta zo. Ta gaida. Gogo fa kace. Ka san ta ne? Yan can nake gogo ce daga kunkurawa. Wannan daga Nijar suka to amma ta kwana biyu a nan wuri. To iko Allah. Dama ita ce na kama ka. Ai ni ni na gaya miki barka. Na ce da ke lokacin ɗaukar aiki bai yi ba tukunna. Ki bari yanzu a ɗaukar aiki ma neman budurwa mana. Ai haka na ce da ke. Wace irin 'yar aiki nake maka magana? wai ku sasanta kaga sai ka aure ta kaga shikenan an kace bakin tsanya babu mai cewa ba sasanta da ba kamar yaya eh. an auruwa ni wannan sunanta farida wai ya za kira wannan farida dan Allah da annabi inda aka kira wannan farida wallahi wallahi an cuci wannan sunan farida ke ke ki so sa ina magana da gidan tunda alhaji kina yakin hakura kina wani ii e e da kamar yaya ke ce farida ba daɗi ce fuska me magana ce fuska ya ni nan ke ni ke ce ni ke ce fuska ni ke sanu oh, za mu yi zaman lafiya kana da hankali eh, lafiya lau za mu zauna bai Allah ke a can yankin Nijar daga wani bangare ke fito ah, to ko ba tabbata kike mana ce ma a cikin gida ke don an yi auren kaje dan Allah ki wara mu don ku Kai za lauran. Marka, dan Allah ke nemi wannan magana. Dan Allah ke nemi kake karbi irin wannan. Na gaya miki. Ni wallahi sai na faɗa. Wallahi sai na faɗa. Idan zan yi aure a cikin gidan nan, ranki yana so baya so, Allah sai na dauko budurwa. To menene ne budurwa wai kai budurwa budurwa yanzu dan girman Allah. In kai ruwan yanzu waye zai maka miki. Marka banda darajar aure da kuma da da muka yi da ke sai na share miki bari a gurin. Yanzu kin kirka kirka kirka magana kirka kirka mun mace gwagwa da ita kuma kira kira ga mutum bura abin nan. Duk na rasa wani zan aure kuma sai mata na baka a kin dai ka mun gwara ban aura wannan zan aura ba gwara ma sunanta ba fa sunanta farida marka dan labarin tambaye ki a cikin gidan nan gaba ɗaya wani sako na ajiye ko karata ne ko kara eh sai ka ce wani dan da ba za raka ta ba kamar ya raka ta ga to ita wani mata zan raka kuma bari ga miki ranki yana so baya so na ga miki kake karin irin wannan gaya maka ni kuma na gaya maka babu budurwar da za ta shigo gidan nan in har ba ka san wannan din sai dai a fasa kowa ya rasa to shi ke za ku fasa din maji magani eh maji magani an binne wa wannan dare wannan tsohuwar ba eh liman za a kira a daura aure ke ke alhaji Allah ya kiyaye hanya ki haƙuri haka yake wani sa'in sai ya riƙa abu kamar wani wanda ya bugu kin san ya taɓa hatsarin mota shi yasa yake irin wani abu amma ki haƙuri ki kwantar da hankalinki in Allah ya da idan ya dawo ya ci abinci ya sha ruwa mai sanyi na san zai dawo daidai za mu dawo da magana to ai ni dama ba zan je ko ina ba ina nan kina nan eh to ai shi kenan za a yi Allah ki lallaba shi dan Allah ni kuma zan miki biyayya <laughs> ba ma sai kin yi wallahi ni mu tsira da mutuncin dai da ya rika bin wannan yan tsakin ana nuna mu da leba a gari shine ba na so to kin ga dai gani <laughs> ai shi yasa na ce ki zo To. Kin ga dai ba kowace mace bace za ta yi da kishiya. Amma ni na ce ki zo ya aure shi. A'a za mu zaman lafiya da ke wallahi da Allah ke kika yi min hanya arziki. Mm, ki hakuri da maganganunsa. To ba ko. Ki hakuri. Zuciya takan yi hasashe cikin duniyar soyayya ta kan tsamo mace mai kyakkyawar sura mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan hankali kamar ki kamar yadda Allah ya sa na dace da abar kauna mai faranta mai kyawun sura kamar ki. Kallon soyayya kalaman soyayya murmushin soyayya takun soyayya samarin yanzu kun kware da irin yinsu amma da an zo maganan aure sai a neme ku a rasa kun ƙara gudu bulki kenan wato har yanzu na lura kina da shakku a kaina ko hmm, ko kaɗan ba na shakku a kanka kawai da ina faɗan gaskiya ne saboda yanzu samarin yanzu abin da yake faruwa kenan a gari wato in na lura da ke har yanzu kin fi yarda da cewa mutanen da suka manyanta sun tusa maliyar gwamnati kwarai kuwa don a bisa nan gaskiya don yanzu manyan mutane sun fi rikon aure da sanin darajar aure sun fi rike ya mace da daraja a kan samarin yanzu shi yasa nake faɗa bari mun wata tambaya mai wahala shin zaki iya bani amsa ina jinka amma a bisa gaskiya ko a ce yanzu misali wani datti zai zo neman auren ki ga ni gashi shin wa zaki zaba kai kai ma kenan to me zai ana har idan gaba ɗayan ku kuka zo neman aure na da shi da kai to ka san Allah shi zan zaba <laughs> wasa kike yi ni kuma insha Allah sai na baki mamaki Allah ki sha mamaki Allah ko Allah mata wato yadda ke kyakkyawan wannan haka san kowa kin wanda ya rasa kuma ce ki zauna a cikin rana kina gasuwa ya kamata ki zo mu je in rage miki hanya kawai daga gani na na yi tsayuwa akan titi zaka ce ka rage min hanya ka san ina za ni ko ka san me ya tsaya da ni anan to baka isa ba wane ne ma kai anan garin au <laughs> suna na Alhaji Alto mai akuri kuma da kika ganin nan duk garin nan ba wanda bai san da ba ba wani abu nake bukata ba kwaro in banda in kin amince wallahi ni dai in kin yadda so nake yin aure ki eh <laughs> amma dai da alamu kana da tabin hankali ko kwatar da hankali me ka maka rashin hankali ne ke gan nan lafiya ta garau lafiya garau nake ko biki fahimta ba ganin ki ne kuma ina kaunar ki ina son aure ki in ma biki yadda ba ki iya bincika duk garin nan ba wanda bai san ni ba in kika ce alto mai akuri ni ne kuma za baki labari na karki samu damuwa zan kwarara miki labarai sababbi ga daya kaga tsoho idan wata rana tsotsayi ya ƙara zawo ka zo kai min magana sai na sharara maka mari ah, haɓa ni ki zamu nake faɗa kuwa ai ku kika yadda aka ce yau kin daga nuwai ni kika mara kika mare ni aiko da da ke da kakanninki da duk yan wanki da yan wanki ma gaba daya ai da kun canza gida eh da ku canza gida sai kun yi bulaguro barin ga miki canza gida eh. wani gida za mu canza kwarai ko prison a duke kyau kwa kai asuwa ni a lada to ne haku eh au mara rabu kashi ciri ba so wallahi tallahi dan ku direba kai kwaki dariya ya eh, labe ah. a kwaki dariya na buga waya gida ne ake bani labari akuya ta ta ya uku kai tashi mota wa ɗan Ka zo ka yi tagumi ka yi jikun kana ta jin kunya. To ya akai, ina 'yan matan? Duk sun tarwatse kenan. Tunda dama abinka ina kai na wasu 'yan mata. Tsofai tsofai da rai ka raka bin jikokinka. Na gan na dariya kana dariya. To da rai kika bari. Bari ga yau Wannan jigumin da na yi kika gana ya shiru na ta tunani. ina ta tunanin ne irin kuɗin da zan ware domin kashewa akan wajen dina da za a yi ta shigowar amarya ban fahimci abin da kake faɗa sosai ba a nan da kwana biyu ko uku za ki karɓi bakuncin ƙanwaki amarya a cikin wannan gidan an riga an gama da komi kawai jiran shigowar ta nake shi yasa na zauna ina ta nazarin yadda zan bullo wa lamarin ka ce ni dariya da rara nake kuturo da na makawa a da ai lafiya muke to bari gaya maka ƙarya ne babu iya da ta isa ta shigo min cikin gidan nan cikin wannan gidan da ita ta zo in ganta cikin nan gidan eh <laughs> dum ga dingin dum gwagwama da ka jam dan gwagwama da to ta zo na gani na rantse ka zo da zo da kai da ita ka ga yadda za a yi a gidan nan Bulki ina fata dai abu ya miki bayani. Ya zo ya min bayani amma ya gaya min zuwanka da abin da zai kawo ka. To bayani dai ta fi daɗi a bakinka sai in ji menene. To wato bulki kin ganni kin ga dai ni ba yaro bane. Kuma ina da mace tsawon shekaru amma matsala ɗaya kawai dai Allah bai taɓa ba mai ba ni da ita. kuma wannan matsala ta rashin haihuwa ba daga ita ba bane kuma ba daga ni bane wannan ijawo ne yanke hukunci a raina cewa ya kamata wato in nemi wata budurwa wacce za mu daidaita idan Allah ya sa mun kai ga yin aure ko Allah ya sa mu dace to amma Alhaji na san zaka fuskanci kalubale gurin mutane saboda ya kamata a ce ka samu bazawara babban mace ka aura ba wai kamar ni yarinya ko kuwa wato bulki tabbas ina cikin wannan kalubalen amma sai dai ni a tsari na gaskiya na fi son auri budurwa dan ina fata da kuma tunanin yin hakan watakila shine kuma Allah ya sa a dace a kai ga samun rabu to shikenan alhaji in Allah ya da ina da dan wata matsala da nake so in dan kautar ka dan bani lokaci san neme kan Allah da za a san me za yi Allah ya miki albarka kuma na gode kwarai da gaske zan saurare ki Allah ya je da mu alheri bari gani yawwa wannan to yanzu ban da biki, ai ba tambaya ki kai ba ba a cikin tsari na gaskiya to to na gode zan saurare ki fa Allah ya je da mu alheri na gode kwarai <laughs> ya lamu eh alhaji eh kuma ya daidai kenan eh mana eh, yaya sallama da ita ba idan roka da ita wai da ka dalla gafara ah. a idan wajen ka ne idan roka da ita ya laji komai kai da Allah karbu da ni eh. ai nan da kake eh. da kake jina dan bana <laughs> ba ko da ke jina ga ya maka kyale da kawai ta shi mota ya alhajin Allah ta shi mota ai na ta ai an gaba da dai ka zo na fito? Eh. An ta komai an ce ka to. Eh? Mutu? To to to ba komai ba komai. Zan akwai yan uwa da abokan arziki kabar da yamma kudu da arewa ba ka sa nan yi wanda za a turo ba za a turo za su zo yanzu yaushe aka ce a turo ba zai gaya min lokaci ba duk kawai ka shirya ka fito kada ya dade ko? za a turo ba komai shikenan sai jibu eh kuma zaki mun haka me yake shirin aikatawa ne haka Bilki? Me ka gani kenan? Babu wani abu da nake shirin aikata. Na ga dai nema kake kamar yadda kowa zai iya neman aure na. Yau shekara biyu kenan da kawo kuɗin auren ka gidanmu. Amma duk sanda ne maka magana ka fito a sa rana sai kai ta wani kamuka ne, Ba dole ba kuwa? bilki na ga alamunki kuma na fuskanci inda kika sa gaba wato kin samu wani mai kuɗi ne wanda ya fi ni shi yasa kike so ki canza ra'ayinki ko amma ai inda amana alƙawari fa bai ce haka ba ya kamata ki yi tunani ki duba irin tsawon lokacin da kuka bata da ke to bari gaya miki gaskiyar magana baki isa ki auri wani ba matukar ina raye in ba ni ba baki isa ba to kaga tunda na ga alamunka haka yanzu ka fito nan da sati ɗaya ka fito a yi aure sai ka ce yaƙi sati ɗaya ni ban shirya ba gaskiyar magana a dai tsaya dai a fuskanci wani lokacin a sa amma sati ɗaya ina zan iya nan da sati ban shirya ba to wannan dalilin shi yasa na ƙara samun hujjar cewa da naga wani ya fito zai aure ni na ce fito ya auren tunda naga kai baka shirya ba to shikenan a yi auren mu zuba mu gani shege ka fasa magana ke biki ga yarinya kan ki tana cikin daki so da ki tashi mu ce ki mata nasiha ki mata fada da girma ni kuma haɗa kanku gaba ɗaya ma muku nasiha a yi zaman lafiya aljo ba za ni ba ba za ni ba da ce ko dole ne ba zan je ba yanzu ke saboda Allah kira amaryawa ya miki haka eh tunda ka je ka auro ta bariki ba ta da iyayen da suka mata nasiha ba dole ta zo kishiya ta mata nasiha me ka magana tambada a ciki nasiha ce ta cikin wannan gida ni fira da ma kike mata magana kika jawo hankalinta sai kuma ni in haɗa ku sai muku nasiha a matsayin ki da ya da kanwa amma ke muke magana ce miki da ki ce mun ba za ki ci ba dan mutan gidansu ne suka ba amma wa alaikum salam sweetheart baby ka na cikin daki tana na ta tana Allahu akbar ya hakuri dan Allah ya hakuri yanzu yanzu dama ina so ne wai ga yake mata magana ta shigo mu zuwa dan tattauna ko ba haka ba to ba kun gama ba mu tafi daki gaba na kuka zo ku yi mun balala a gabana, na za ku rashin mutunci da iskanci da wadala dan Allah daga tabarka dan Allah da daga tabarka yanzu na muke zancen nan kika ce ba za ki ce ba ba zan ce ba wannan kwanan da na kawo tarutar ne a ciki ba kaji bane Allah tarutar ne a ciki Allah baby na a dawisu ne dawisu ne shine dai tsotson gida a jana to dawisu ne ba marka ina wa kan wacce magana ki bari mana gama ta magana ke tun da aka kira amarya shekaru da shekaru me na kawo miki da rago ba ka yanka ba gidan da. in ma ne aka yanka dai ba za ba inda za ni je kuma kai ma ba za ka je din ba ke kuma da kika zo da bakar rashin kunya ki nan da kika gani warki ne ci daidai ku, kowa a'a a to Allah to annabi yarinya karama yanzu sai kake na ma na kuruce ta kike ga auren ku ji ba karama bace tun da ta san ta zo ta ce maka ka zo ku tafi wallahi um, zaki abun kunya marka sai ba ba su kaci zaki abun kunya marka mata auren to me ya ga yarinya kankanuwa da budurwa a ta gidanka ta ce ka ba ta jin abun na je da mata a'a a wani ko sai ni kika saka ya hakuri kin da kina tina sweetheart shiga daki shiga daki mu in sa miki tarzo za a baka ba za barka wuce kon kan sai gidan mai ya zaki barka ba inda za ba inda za ka tace kuma kice ba oho ke barka dan ana so ki so ki ni ma sai kin bata mure nake da ya ba shi ba ma take dawo da kana haka a kai ina da su da ita ai kina sumar da amarya ne ba ku san sumar da tsohuwa a gidan nan ai ko sai dai a dan ku kike kiran ki sunan da aka mai sai dai a sumar da tsofaffi billahi lazi yau da kake gani na nan wani ce ni sai dai ku dan Allah dan annabi barka ki saurara bai kamata amarya ki mata irin wannan abu tafi ta tafi dakin ta ke waya miki haka Suita ta fada mu. To kin ga. Suita. Um, ah. Kina ji na? Ki kira ki. Ko ba suita ba. Ki kira ki. Ah, ki je je ki man nace da ki haba. marka kyare mata tura ji na ji da marka ki kuma ki da mace wadata lai ya ba ci ki da mace wadata ya nawa kuma an ce da kudi wala da an ce kun ne nawa baci kuma na nawa ce wuce wuce ki da wani shirki ta wuce ba ruwana da marka ki bayar ya ta wuce wuce ba ruwana da ke wuce zo ki tafi wuce to wuce bura wuce

gaba ɗaya gari ya ɗauka a gari ana ta zancan ana cewa ga shi nan kiki yi sakaci yarinya ta miki kafan wala. ce asabe anya wannan magana baki kike yaya ta ma a garin bako ki zo ki ce wai a gari ana ta zance haba da Allah barka a abin da ji shi ne kacin baki wato yau abin da yake ban mamaki mm. wato wai ya lamar yake ne? Yau ba ai ba sai kije komai ba na yi ko? Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ah, ah. gaskiya ne wallahi ba na son ma ka fice gaskiya ku yi Allah ai biki sani ba hmm. ni da kaina yadda nake ji a raina hmm. wato ji nake kamar kan fita ko ina in zauna a gidan nan mu narke gaba daya a cikin gida haba wallahi girma ya fadi girma ya fadi ka zauna da ƴa cikin ka ba na kira ta jikar ka ba kana wannan zancen kana wannan zantuttukan marasa ma'ana ballantana tauhidi bulki ani ban dauka mace da mutane a falon ba barka ai ba san kuna falon ba in ba kwaji kai ne ga zahiri ko na bin alaina sanu yau sanya ha oh, oh. sweetheart ka me eh. in za ka fita eh. ka siyo min ice cream ka siyo mini alawa nan eh. sai ka haɗo min da wannan cingan ɗin nan gofi shi ya ka siyo min kaji to shi kenan kar ki damu zan so miki Allah ya yarda na gode tira dawo to ba da Allah to ba da Allah ba da Allah ku <laughs> Bye bye. Bye bye. I love you. Thank you. <laughs> Kin in dai ba karuwa abin a gida a gaban mutane. Karuwanci girgiri zahiri shi kuma na malle. Tsohon kwankwan tukwan tsohon alabukun tsohon can haka kin ji kin ji abin da ya tsaya kin ji wai baby kamar wani dan zan kin ga wai har wani haka take wai wai wai wai wai baby da kashi aikin banza wai kare ya ga an rufe gidan kara kin ganta kamar an daura wata barya zani yar asara karan sha ina fatan zaki amshi soyayya ta saboda dan gaskiya na fi son ki faɗa min gaskiya kada ki yaudare ni kamar yadda aka yi min baya saboda ku mata yanzu gaskiya tsoro kuke wani amma fa ya kamata a ce ka fahimci zuciyata ta aminta da kai ni dai kawai addu'a na Allah ya sa kai ma ba za ka yaudare ni ba don kuma fa mazan fa kuma halin ku sai a hankali <laughs> ke dai Aisha ne ai ku kam halin ku sai ku amma daga dukkan alamu na fuskanci ke insha Allah ba ki a ɗaya daga cikin irin waɗannan mayaudaran mata ina so ka sani babu kuɗi ko abin duniya a tsarin rayuwata dan inda abin duniya nake so da ina tabbatar maka da tuni na yi aure don sai ka ga mace ta auri namiji saboda abin duniya nan da nan kuma da an yi auren a zuwa ana samun matsala gaskiya ni ba na bukatar haka ya kamata ka sani don allah nake son ka Ka ga inda dan abin duniya zan yi aure da tuni na daɗe da yin aure don kai ma da baka same ni ba kenan da Allah ya sake da fahimta amma wasu matan ne saboda kwaɗayin abin duniya sai ki tunanin ya sha bamba to insha Allah zan yi amfani da wannan damar na yi yadda za a yi ne wuf mai gaba da ke saboda kada kuma a zo a kuma yi mun haka <laughs> aka bani dariya shikenan insha Allah duk sanda ka zo ina maraba da kai to gode kwarai da daddare ma zan kuma dawowa <laughs> ai na dinga safa da marwa kina ana ina nan ina ka zo yau wato dan ku direba ya alhaji Allah da rasulullahi bari ga ma gaskiya duk inda za ka kai ga rayuwar aure kar ka yadda kar ka yadda kaf in za ka tara mata guda hudu a ce yau gashi wai a cikinsu ba budurwa Allah alhaji ai kai wanda kai wata. alhaji daga dukkan alamu ka ji daɗin harkar nan <laughs> haba haba dan fodare ba ai ina gaya maka yanzu ne eh da an yi min biyayya an bi ni sau da kafa amma magana san daɗin aure a zauna lafiya da miji a yi masa abu da duk yake bukata sai ka kwaso budurwa gaskiya ne to alaji ni da ina da wani tunani da na ji an gaya min sirrin yan duma-duma eh. to akwai wata bazawara da take min wani gani gani da can ita zan fara washewa kafin kai abin nan to ko da yake shi auren bazawara ya asali yake da shi haka ne ka fahimta mm. dan ka ce za ka fara da bazawara wannan kai daidai ba hana ka aka yi ba dama da asalinsa to amma dai abin da nake faɗa maka in za ka tara zaura wannan guda uku to ka za ta hudun nan budurwa ce alaji alaji eh. dama an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa tunda ka bani sirrin alaji ai dole hakan za yi